kwata-kwata ma mu iyayen ma wanda ba mu samu mu ba din an ce dama ba mu ne ake nema ba wai wayanda su iyayen su suka samu din shi ne ana nema da iyayen su ba. To wane ne ya gaya muku cewa ba ku ake nema ba? Okay, wai six away from the state. Daga ina? Daga Wai daga daga fada shugaban kasa bana jin ka sosai. a'a ba daga fadar shugaban kasa ba mu shugaban kasa ya aika cewa mu mu je bayan da suna cikin state kuma sun ce ba mu ba eh su wato gwamnatin jiha kenan eh, eh gwamnatin jiha Borno ta ce ba ku ake nema ba waɗansu ake nema daban haka aha to sai yanzu sai ya aka kuma ku kuma kuka samu kuka shiga wannan tafiya to bayan da sojoji da aka tura daga daga fadan shugaban kasa suka je shine aka ce dama numba ana nema din ɗari da arba'in da goma sha hudu ko? Ɗari da goma sha hudu. Za su je fada shugaban ƙasa? Eh, wai wai da aka na su ko kuwa daga shugaban ƙasa din shine aka ce da suka je din su tamanin kasayin eh, da shida ne to shine aka ce ya kamata mu da ‘ya'yanmu babu ɗin ko guda talatin mu yi joni nasu abinan mu zo mu ma. A to, kana gani menene ya sa za a buƙaci ganin waɗanda su suka riga suka samu 'ya'yansu a maimakon waɗanda har yanzu suna eh, dakon ganin 'ya'yansu? To, mu din ma haka abin da muka fara muka ce da su nuni wanda wayanda suka samu 'ya'yansu din me what is the eh, abin da problem ba su da problem. Ai, su din ban da su gode wa Allah, amma mun da suka nan mutum ai ya kamata shi ne za a nema mu je mu bai da complain mu roka mu yi kuka ko gwamnati zai ji namu amma aka ce wai a a sai da 'ya'yan samu ne a dalili wato yau ne eh, bisa ga duka alamu yanzu haka dai kuna nan kuna shirin kama hanya zuwa Abuja ko? Eh muna yola yanzu haka. Yawa kuna yola yau za ku tashi aka an turo za a turo jirgin sama ya zo ya dauke ku zuwa Abuja. Eh one trip ma ya riga wasu sun riga sun kama hanya to yaushe ne ganawa ku da shugaban kasa yau ne ko gobe ne gobe ne